هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا sannan سي sashensu يزجو juya zuwa ga sashi suna ku dubi waɗannan mutanen namu sun riƙe wasu abubuwan bauta koma bayan Allah suna bauta masu alhali ba su da wata hujja bayyananniya akan bautarsu ai babu wanda ya fi zalunci sama da wanda ya ƙago ƙarya akan Allah ya jingina masa abokin tarayya